subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe kararrawar sanarwa don samun sabbin Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin gurgurun kaddara. Kashi na hamsin da biyu. Tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan bawa, makerin wannan kyakkyawan halittar, mai matukar jan hankali da ɗaukar ido. Hatta Haris da Rija da ke kwance saman shimfiɗarsu sai da suka miƙe zaune sakamakon karar da farbin da suke a wani irin yanayi suke bin sa da kallo daga kasa zuwa sama bakin wandon ya zauna mishi sosai abin ka ga dogon namiji daga sama ya sanya red vest din shi ta yi matukar masa kyau ta yi mishi kyau ta fito da ainihin farar fatarsa daga saman jarvis din da ya daura rigan a kansa black color abin ya ƙara ƙawata kinsa bai daura igiyoyin ba haka hakan zai baka damar ganin yar ta ciki saman dogon wayansa ya rataya abin ratayawar sannan red color ya daura yalwataccen sumar kansa ta baya ta zubo mishi ho ho ho a gefen kyau a gefen kyau danish yana a mataki na farko don da a ce zai shiga gasar kyau to kuwa yana ɗaya daga cikin waɗanda za su lashe gasar babu tantama kayan sun dace da shi yadda ka san dan shi aka yi su tausassan red lips ɗinsa launin su yayi ja sosai sun yi macin da abin wuyar tasa da kuma red vest ɗinsa launin ƙwayar idanuwan shi brown sai daukar ido suke yi ga eyelashes ɗin nan nashi masu tsayi da cikowa sun kawata zagayen idanuwan shi wallahi an rasa mai magana a cikin su gabaki ɗaya da na shi ya shammace su mamaki ne da al'ajabin kyawunsa sun yi matukar gigita su sun rasa gane a tsakanin shi da Angel wa ya fi wani kyau ita irin zazzafin kyau ne da ita wanda farar ɗaya ka kalle ta sai gabanka ya faɗi shi kuma nashi wani irin sanyi ne da shi mai narkar da zuciya kanin yadda suka zuba mishi na muji na mazoransu suna kallon shi nan take ya biya rikice a roɗe ya juya ya koma sashin toilet ɗinsu ya jingina bayan shi jikin bango yana famin sauki ajiyar zuciya Allah ya sa ba ni kaɗai nake gani ba farbin ce ta yi magana asita ce ai duk mun gani wallahi da danish yayi min kyau kamar in sace shi muryan farbin kamar za ta yi kuka ta ce yafi abinci kyau da kyan gani gaba ɗaya suka saki dariya hanna ta ce na musamman ne ban san da wasu volt zan yi amfani wurin bayyana irin kyan da danish yayi mini ba naufal dai sai jinjina kai yake yi da alama shi ma ya rasa ta cewa ina ga uwar gayya wato angel babu wanda ya lura da ita tun ta tsugunna a ƙasa zuciyarta kamar za ta buga ba komai take tunani ba face hamshakin kyan fuskar da nishi mamaki take wai a ina ya gado wannan kyan nasa su wane ne iyayen shi ta ma rasa da wani jinsi za ta kwatanta shi larabawa larabawa ne indiyawa ne turawa ne south korea ne ko kuma najeriya ne a ƙarshe dai zuciyarta ta bata amsa da cewa ya fi kama da jinsin aljanu ke tunani zai yi wuya ya kasance mutum ne marmashi ta ɗan sake kuruciya ta motsa nan take ta yadda da abin da zuciyar take raya mata Maryar Haris ce ta dawo da ita daga zurfin tunanin da ta shiga ina takalman shi suke yayi tambayar yayin da yake sakowa daga saman gadon shi jiki na rawa farbin ta nufi akwatin su ta bude ta ciro takalmin da nish ta mika ma Haris ya sanya hannu biyu ya karba ya juya ya nufi sashin toilet din nasu yana faɗin kada wanda ya kuskura ya biyo ni duk kun bi ko roda min dan uwa da zoliya waye musu ya yi musu maganar yana shiga ya samu da shi ya limshe idanuwan shi a gaban kafafuwan shi har sai tsugunna ya ajiye takalman tare da kai hannu ya damƙo kafarsa a firgice da nishe ware fararen idanuwan shi akan fuskar Haris ya dan tsorata saboda bai yi tsammanin zai ga mutum ba fuskar Haris dauke da murmushi ya ce Allah ya taimake ka ta a ce yau baka sanya kayan nan ba ta babu ni babu kai amma tun da ka sanya to muna a tare murmushi ne ya bayyana akan fuskar da Danish a tsanaki ya sanya mashi takalman bayan ya kammala ya dago suna fuskantar juna ya riko igiyar da rigan ya daure masa ita kafin ya sanya hannayensa biyu ya tallafo fuskarsa wani irin murmushi suke sakar ma juna dole na kaunace ka dan uwana kai din na daban ne Haris ne yayi maganar tare da janyo shi jikinsa yayi hogin dinsa zagayo da hannayensa yayi a bayan Haris ya dan kankame shi muryarsa a sanye ya ce ni ma ina kaunar ka Haris ina jin ka kamar yadda kake ji na a cikin zuciyarka i'm no i'm so proud of you kai tamkar kyauta ne a gare ni bana tunanin zan samu madadinka a cikin duniyar nan tsabar farin ciki ya sa Haris sakin dariya yana buga bayansa da hannun shi hakika ya ji daɗin kalaman da nishi a gare shi because this is the first time da ya taɓa furta masa hakan mu kuma fa maganar daga saman suka jiyo muryoyin su Naufal da sauri suka raba suka raba jikinsu daga na juna su ukun nan ne bin da jabir sai kallon su suke yi kayataccen marmashi ne ya bayyana akan fuskar da nashi. ware wasu hannayen shi ya yi, alamar su zo su ma ya rungume su aiko da sauri suka karasa ya haɗa su duka a jikinsa lamarin ya yi matukar barge su kwanan ban sha'awa musamman ma yadda danish ya sake da su yana faɗa musu ta haɗaɗɗen kalamai akan irin ƙaunar da yake yi musu abin da bai taɓa yi ba suna cikin hakan suka jiyo muryar aziza da shagwab da shagwaba tana faɗin to mu ba ba za a rungume mu ba a tare suka ɗago suna kallonta ta riƙe ƙugu a bakin kofa haris ya ce sarkin rigima ki koma ciki ga munan zuwa ɗaya bayan ɗaya sai da shebu ko kowa ya rungume su fuskar ta ɗauke da murmushi ta watsa da gudu ta koma cikin ɗakin tana faɗa musu farbin cewa ga danish nan zai zo ya rungume su a jikinsa farbin ta ce har na kosa in shaki ƙamshin jikin shi kamar wata mayya kusan a tare suka shigo cikin ɗakin Haris yana a rike da hannun da shi. ya zama tauraro a cikin taurari a tsakiyar ɗakin suka tsaya a lokacin Angel ta koma gefen gadonta har ta cire rapcos ɗinta ta ɗaura ta a saman mattress ta ɗaure fuska babu walwala ka faɗa musu irin muhimmancin da suke da shi a wurinka kamar yadda ka faɗa mana cewar Haris nutsuwa da nishiyi a yayin da yake bin su da kallo sun jera layi kamar mabukatan da ke jiran a basu sadaka duk sun kagara su ji me zai ce ba kowa yake son gani ba face Angel ta wutsiyar idanuwan ya hango a saman gado sai hura hanci take kamar zakaran da ya sha sigari a yau ina so na faɗa muku irin muhimmancin da kuke da shi a wurina you are more than just a friend saboda kun zarce hakan na ɗauke ku tamkar iskar da nake shaƙa wurin yin numfashi domin in tsira ba ku da bambanci da bugun zuciyata ina matukar ƙaunar ku I love you more than what can see bani da tamkar ku a duniyar nan zan iya sadaukar da rayuwana saboda ku tunda ya soma jawabin nan Angel take ta satar kallon labbansa wani irin yanayi take ji mara misaltuwa duk ta rasa sukuni we are not only prisoners we are life partner bonded together by fate we were meant to be under the same roof sharing a common destiny My hope is that one day we can be proud of each other and proud of and proud of the journey. Mu zamanto tamkar family ɗaya. Saboda tsabar daɗin kalaman shi da suke ji, har wani limshe ido suke yi. Muryar tashi ce kamar ana busa sarewa. Kashi ya iya jawabi. Uwa jinin sarakai. Abubuwa da dama sun faru a tsakaninmu. Masu daɗi da marasa daɗi. Dama shi haka zaman tare yake. sai ana hakuri da juna ni mai laifi ne amma still ina da damar da zan gyara kuskure na duk da na san akwai waɗanda suke iman kallon mara amfani ina so su yi mini uzuri ni ma bana so na dawwama a haka ko dan saboda farin cikin ku zan yi kokari na gyara alakar da ke tsakani na da kowannen ku wannan maganar da Danish yayi ta yi matukar karya musu zuciyoyinsu musamman Madija da Angel sun ji wani iri a cikin zuciyoyinsu a duk lokacin da na aikata ba daidai ba ku yi min uzuri kada ku ce za ku kaurace min because that not the solution kamata yayi ku jane jiki ku jane a jikinku kamar yadda Haris yake imin shi kadai ne a cikinku ku yake faɗa min cewa na yi kuskure in gyara kuma ina jin daɗin hakan bayan shi mutum ɗaya ce na sun zata sanya ni a hanyar daidai ko ban faɗa ba kun san kowace ce da kyar ya karasa maganar saboda sauran saboda raunin da zuciyar shi ta yi masa tunawa da yar uwarsu batul mai kyakkyawar zuciya duk da abin da na yi ma batul ni shaida ne a kanta idan yau ta dawo cikinmu ba za ta taɓa guduna ba za ta fahimce ni but why wasu suke ganin laifina da sauri angel ta kifa kansa ta kifa kanta saman filo wasu irin zababan hawaye ne suka wanke mata fuskarta sosai ta kankama filo ɗin. kalaman shi sun kashe mata jiki yanayin yadda yake furta su da alama abin yana hotin ɗinsa. kaurace mu ba shi bane mabuta saboda muna son junanmu za mu cutar da kanmu ne gaba ba ta da amfani amma in muka yi hakuri da juna wata rana za mu cimma nasara tana ji a cewa waɗannan kalaman saboda ita yake furta su bai kara cewa komai ba tun da ya kai ƙarshen maganar shi jiki na rawa aziza da farbin suka nufe shi a tare suka faɗa jikinsa suna kuka hannayen shi biyu ya sanya wurin rungumo su jiki a sanye dija su suka matsa kusa da shi su ma kuka suka su ma duka suka kwanta a bayan su farbin da ke rungume a jikinsa tsabar farin ciki ne yasa su hari suka daga hannayensu suna tafa masa hada su Naufal da Javid an Mubin a tare 'yan matan suka hada baki suna faɗin we love so much our elder brother Nish muna matukar ƙaunar ka mun san cewa ba za ka taba bari a cutar da mu ba da san ranka sai dai ba yadda za ka yi ne mu ma mun gane mu na kin fahimtar ka sosai da nishi ya ji daɗin su. hada yafiyar shi suka nema akan bugun da suka yi mishi lokacin da aka ɗauki batun ya ce musu ba komai ya cancanci hakan ne ɗaya bayan ɗaya sai da ya bi kowannen su ya rungume ta a jikinsa sufar bin an samu abin da ake so har wani kankame shi take yi kamar za ta ɓalla wuyan shi da hannayenta har sai da haris ya ja wuyar rigarta ya janye ta daga jikin da na cikin zolaya yake faɗin halin yi miki kama da tsokar nama ne shi yasa kike kokarin lashe jikin shi gabaki ɗaya suka saki dariya shi ma da nish din murmushi ne akan fuskar sa Mubin ne ya lura da Angel da take fakanta saman filo ya daga murya tare da cewa jama'a mun manta da mai girma Angel yayi maganar yana nuna ta da hannun shi Haris ya ce yauwa gwara daga tuna min Angel ki taso ke ma ki rungumi dan uwanki kamar yadda kowa yayi yau muna cikin nishadi da biyu Haris ya yi maganar ya san ba su shiri za ta yi da su ba ta ce komai ba Aziza ta riko hannun da nishi tana faɗin filis mu je wurin takarun rungume ta ita ma janye hannun ya daga rukon da aziza ta yi masa saboda ba zuwa zai yi ba a sharuɗan alkawarin da suka ɗaukar ma juna zai nisance ta da kuma gujewa haɗa ido idan har ya je kusa da ita alkawarin zai karye a tare suka haɗa baki suna faɗin filis da nishi mu je don allah ita ma mu sanya ta farin ciki ganin yaki ba su haɗin kai yasa suka soma suka koma wurin angel suna lallashinta akan ta taso su je ita ma ta rungume dan uwanta duk tana jin haushin muryoyin duk tana jin sautin muryoyinsu a cikin kunnuwanta sai magiya suke yi mata amma ta ki dagowa daga kan filo ransu ya ɓaci har sai ce tunda mun bi su ta arziki sun kiya mu yi amfani da mu ya kai karshen maganar yana nannaɗe hannun rigarsa su ma sauran suka nannaɗe nasa hannuwan riguna alamar za su yi dambe dama ɗabi'arsu ce naɗe hannun riga a tare suka tarar ma da nishi suka rinka jin shi kamar dutse sai nishi suke saboda ya toge ya ki ba su haɗin kai duk yadda ya so su kyale shi amma hakan ya faskara ba zato ba tsammani suka wurga shi saman gadon angel baki ɗaya ya faɗa saman jikinta har wani firgita ta ɗanyi sai kuma ta lafa su aziza sai ihu suke yi suna dariyar hada tafa musu hannu bawan allah fargaba duk ta cika sa so yake ya ɗaga ta sama amma yana shakkar su haɗa ido da ita kusan a tare zuciyoyinsu ke bugawa tana iya jiyo sautin numfashinsa da ke sauka a saman fatar kafadarta alkawari ya karye tun da kun haɗa jiki ko ba haka ba ne, guys Haris ne yake musu tambayar suka haɗa baki wurin cewa ye sai tikar dariya suke hankalin su kwance kamar waɗanda aka yi wa albishir da makullin fita daga cikin kurkukun katara ita kanta Angel mutuwar kwance ta yi tunda ya faɗo saman jikinta ta gaza motsa koda yatsun hannunta ne sai faman sauke ajiyar zuciya take yi ya fi a kirga maimakon ta ji haushin kwanta mata a jiki da yayi sai ma ta ji wani irin sanyi mai daɗi yana ratsa zuciyarta ta yi matukar yin kewar shi almost one month ba sa shiri da juna still today da Allah ya sa su Haris suka taimaka wurin bankaɗo shi suka taimaka wajen hankaɗo shi yanzu aiki ya rage nata wurin kokarin ganin sun haɗa ido hakan zai tabbatar da cewa alkawarinsu ya karye yar kara ta sake kamar wadda aka ce za a matukar roɗe da nishi ɗago da da kanshi daga saman shoulder ɗinta san bai yi tsammanin idanuwanta a buɗe suke ba saboda ta ɗan limshe su tana ganin ya ɗago ta zaro su a cikin nashi har sai da ya ji gaban shi ya faɗi su haris da ke waye daga dan, shi da gadon sai ihu suke suna faɗin alkawari ya kare ya ɓalle ya ruguje ya rushe gwanin ban dariya sai nishaɗi suke yi abun su. a wani irin yanayi suke kallon juna daga Daga mishi gira ta tare da kashe masa ido ɗaya yanda ka san 'yar duniya ta ce alkawari ya kare irin wannan kallo haka kamar zaka lashe ni limshe idanuwansa ya still ya sake opening ɗinsu slowly akan fuskarta ya rasa dalilin kallon kurillan da yake yi mata ko na sikon ɗaya baya son ya kawar da idansa daga kallon kyakkyawar fuskarta yana jin wata iriyar nutsuwa mai kwantar da tarzoma a cikin zuciya dariya haris yayi tare da cewa danish danish ba su man kwance da alama mun kashe masa baki farbin ɗauko musu madubi su kalli fuskarsa a tare ki haɗa mishi da naman kazar shi da bai ci ba za mu tasa shi gaba sai Angel ta bashi a baki ya ce ko yana so ko baya so ehe ka baki ɗaya suka haɗa baki wurin cewa dolen shi nema idan ya sa ta wurin kai mu tarar masa kamar yadda muka yi a yanzu ciki na rawa barbin ta nufi akwatin da madubin yake ajiye karkashin tebul su nan suka kwantar da su nan suka kwantar da su ɗaya saman ɗaya ta janyo akwatin ta buɗe shi daga saman miro ɗin yake ta sanya hannu ta riko handle ɗin shi da gudu ta ce ta miƙa ma Haris ya sanya hannu ya karɓa kafin ta juya ta nufi gadon Batul. Allah sarki har yanzu a karkashin gadon ta suke ajiye kingin abincin da suka rage. Tsugunnawa ta yi tare da tura hannu ta janyo basket ɗin maimakon ta je ta kai musu sai da ta fara kai naman baki ta ɗan ɓalla tukunnan ta miƙe da sauri ta je ta miƙa ma Haris kwandon ya ce da Aziza ta karɓa ta riƙe. Tunda shi madubi ne a hannun shi bayan Aziza ta karɓa suka ɗan dakata suna jiran Danish ya miƙe daga jikin Angel sai dai basu ga alamar zai dago ba dan ya tsare ta da waɗannan fararen ice ɗinsa sun wa juna ido kamar ranar suka fara ganin juna muryar ta kasa kasa ta ce ka daga ni na fara jin nauyi da alama bai ji mai ta ce ba zaro mishi idananta ta yi gwanin ban tsoro ta kuma cewa I'm talking to you my man alkawari ne dai ya karye ko kana so ko baka so bata yi tsammanin zai tanka mata ba a wani irin murya ya furta kin shammace ni murmushi ne bayyana akan face ɗinta ba ni na shammace ka ba su ne suka shammace ka kuma taimakon suka yi ko ba haka ba tai maganar tana jin jifar shi tana dan jifan shi da harara martanin murmushin ya mayar mata kafin ya daura ya kafin ya daure ya yunkura ya daga jikinta ya koma daga gefe ya gyara zaman sa saman mattress din ya jingina bayan shi jikin bango ita ma ta miƙe ta jere ka faɗa da shi suka zauna yayin da suke fuskantar ƴan uwansu da ke a kewaye da su sai murmushi suke sakar suke suke sakar musu musamman ma Aziza hada wani kashe musu ido matsawa Haris sai daga gefen gadon ya mika ma Angel madubin ta sa hannu ta karɓa tun kafin ta saita shi saitin fuskar da Danish yi saurin shitin eyes ɗinsa, muryar shi ta yi lowa wurin furta please Angel ki janye shi bana son ganin shi sosai ya datse idanuwansa Naufal ya ce why it is just a mirror face ɗinka za ka gani ba wani abu ba muna so ne kawai kaga irin kyan da kai a cikin sabon uniform ɗinka ko ba haka ba guys a tare suka haɗa baki wurin cewa ye ya kallon shi angel ta ganin har jikinsa ya fara karkarwa mamaki ya kama su ko me yasa bai son kallon madubi wannan ita ce tambayar da suke yi ma kansu idan ma tsoron kallon shi kake ji remember that i'm with you by your side you can hold me jin wannan maganar ta Angel ya sa shi yin saurin zagayowa da hannun shi ta bayan ta zuwa saman kafadarta ta hagu ya dan kwantar da kansa saman right shoulder dinta har ga Allah bai san kallon miran ba yadda zai yi ne dan sun matsa mishi kuma a yanzu yana son yana son farin cikin su shi yasa ya amince musu kangama dubin tayi sai tun fuskarsa, tare da cewa ka bude idanuwanka a hankali bin umarnin ta yayi wurin bude idanunsa a hankali ya ware su akan round mirror din har wani limshe sai yake yi murmushi Angel ta sake ganin yana kallon ta cikin madubin ta ce ba ni zaka kalla ba fuskar ka zaka kalla tabe mata lips din sa yayi irin na an takura shi din nan su Haris sai dariya suke tikawa sun samu abin kallo har da kokarin tsugunnawa bakin gadon su saboda sun gaji da tsayuwa duk yadda ta so da nishi ya kalli fuskar shi a cikin miro ya kiya sai dai ya kalli fuskar ta Jabir ya ce is okay hakan ma ya wadatar yanzu a aje madubin gefe ga kazan din ga kadansa ga kazansa nan ki bashi ya ci idan ya kammala da kazar sai ki bashi furut dinsa amsa masa ta yi da to tana murmushi ta miƙa mafarbin madubin ta sanya hannu biyu ta karɓe shi ta juya ta nufi box ta aje shi ta dawo ta tsugunna a gefen su hanna duk da fa wannan duk fa wannan bidirin da suke yi ba su san cewa dare yayi ba Dandani asken fitilun silin ɗinsu ya ɗauke na kasa ne kawai ya haskaka rum ɗin nasu ba tare da sun ankara ba wasu irin fitilu ne da zarar duhu ya yi da kansu suke kunna kansu kamar dai na saman silin ɗinsu bambancin shine da zarar dare ya yi suke ɗaukewa su kuma na kasan sai in duhu ya yi suke kunna kansu kuma haskensu bai da bambanci da alama babu mai jin bacci a cikinsu sakamakon baccin da suka sha ɗazu da marece hada ƙarin hada ƙarin hakan yasa suka gaza gane cewa dare yayi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata wallahi na gaji ba kaɗan ba kamin wa ga gajiya kai kai kai kai kai shi sa karatun ma yake fita wani iri iri wallahi dan banzan yunwa nake ji bari nema abin da zan ci ma hadi a kashi na gaba kawai da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin gurgurun kaddara kashi na hamsin da biyu tsarki ya tabbata ga wanda ya halici wannan bawa makerin wannan kyakkyawan halittar mai matukar jan hankali da ɗaukar ido Hata haris da rija da ke kwance saman shimfiɗarsu sai da suka miƙe zaune sakamakon karar da farbin da suke a wani irin yanayi suke binsa da kallo daga kasa zuwa sama